نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه كراتو وانا لتافن وانا رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية آه، وانا أسئلة لتافن رسالة الحموية ko ko alfatuwar hamawiyya da ana fada asali fatawa ce da mutanen hama hama a cikin kasar syria ne suka zo suka kawo shekul isa'ir kimiyya suna masangaya game da abin da ya shafi ayoyin sifofi sifofin allah da hadisan da suka zo a kan sifofin allah ya kamata musulmi ya fahimce su ah, shin zai dauke su kamar yadda suke a zahirinsu ko ko a zai musu tawili ko ko a zai musu a zuwan cewa ba wanda ya san ma'adar su kawai sai Allah karanta su ba tare da an fahimci mai suke nufi ba suka zo masa da wannan tambaya ya zauna tsakanin a zahar da la'asar ya rubuta masa ya ba su suka tafi da ita wannan a shekara ta 698 a watan rabi da awar hmm. suka tafi da ita zan da kuma ta yadu ta fada hannun wasu wadanda ba su goyi bayan ibn taymiya akan abubuwan da suke cikin ta musamman waɗanda suke bin tafarkin ashariya wato tafarkin abul hasan al-ashari na yin tawi da sifofin allah to fa daga nan aka shiga ɗauki malami akan wannan fitowar ta ibn miya har ta ja wasu daga cikin malamai da ba su gamsu da fatawarsa ba suka yi masa raddi bayan da an so ma a yi amfani da hukunci na dokar alƙalai a hukunta shi to ya samu dai a lokacin wani mataraki wanda yake rike da garin dimashi a lokacin ya tsaya a gefensa kan cewa yana da gaskiya don har haka an fara ma saya masu shela suna shela a cikin gari cewa wannan fitowar ibn taymiyya wannan aqida ta shi aqida ce batila lalatacciyar aqida ne wannan hmm. matsala ke sa ka kamo shi mai shelar da masa bulala abubuwan abin ne dakata a haka amma duk da haka dai sun ci gaba da fafatawa da shi ya samu wasu sun rubuta masa raddi kamar raddin ibn jahbari wani da ake cewa wani jami'in sunan shi ahmad ibn yahya shahabuddin shafi'i ne ya rubuta risala na yi wa ibn taimiyya raddi akan abin da yake ya rubuta a fatuwar hamawiya to na risalar tashi kusan waɗanda suka zo daga baya sun yi amfani da ita wajen yi wa ibn taimiyya raddi wato sun cika kufan abin da yake cikinta ah, har ma wasu daga cikin waɗanda suka zo daga baya kamar wani malami da ke kira sheikh ahmad ibn ibrahim ibn hisan najdi da ya masa raddi da yi wa ibn jahmal raddi a kanta a afuwa ya yi wa ibn taimiyya raddi a kan wannan so akwai raddin da yake shi ne daga baya ya shiga hannun ibn taimiyya har ma ibn taimiyya masa raddi a kansa ne raddin نوانيل أكثر شمس الدين أحمد بن إبراهيم ابن عبد الغني السروجي ثم مثل نيكم وعنفيني شكرات أريبكو ينبو مهرس فاروه تردي أن ابن تيمية إشارة دوا قليش أشكل لتهات الساعة تلبيس آه، بيان تلبيس الزهنية نعم. يكراو بشي متمن بشي وعلى القاليني على تشكيل القالي مؤسسيريكي Amma waɗanda suka masa itirabi a kan fatawarsa to ibn taimiya ya rubuta ma wani alkali raddi wanda shine wannan da yake hannunmu amma wannan da yake hannunmu ba shine iya raddi ba raddi da ya rubuta masa ya kai ta mujalladat to mujalladi hudu mujalladi hudu a wancan lokacin mafi karancin taba'a da za a yi masa a ta zamani mujalladi takwas da zai iya wuce haka ya kai majalisi goma zuwa sha biyu in aka bi ba a irin ta zamani to amma ba a samu wannan rubutun nashi ba gaba ɗaya wannan dan gutsuran aka samu cikin mujallabi kusan goma wannan ɗan guntun aka samu wadanda sun shiga cikin kayayyakin da littattafai mai da suka wuce sauraka wannan gagar daga gani wani ɗan fasali ne daga cikin sufin littafin wanda ya kai wajen arba'at mujalladat a bisa wancan lissafi da yanzu zai kai mujalladi takwas zuwa goma sha biyu wani shi ne jawabu da itirazat al-misriya ala al-fuqiyya al-hamawiyya saboda shi wanda ya masa radda mutum masar ne ya sarki cewa itirazat al-misriya shi shi wanda muka faɗa shi eh, ahmad ibn ibrahim ibn abdulghani saruji mutumin masar ne wuraren da ya ce ya yi wa ibn taimiyar gyara ko ya yi masa raddi a kansu su ne itirazatin wato mutane mutumin masar a kan fatuwarsa da ya rubuta alhamawiyya sau da ka wannan dan a tsakuran da aka samu daga cikin littafin shine wanda za mu yi karatu a cikinsa insha Allah gwargwadon abin da hali ya ba mu hmm. a yau muna ranar lahadi ko hmm. muna lahadi 29 ko 28 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya zo gari da watan daya miladiya ta 2026 a wannan gari mai albarka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله درسي نبي الله درسي نبركم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أنا لبني بعيش إبلي تبي النيرو تهنا ذا سبوا العين أشياء للتاف اللي يكون للتاف اللي بعد الشيء اللي يكون يكون للتاف يأتي قال المعترض wanda yake itirazi wanda yake nuna yake raddi shine shi wannan malami da muka fada eh, eh, ahmad ibn ibrahim ابن عبد الغني السروجي المصري الحنفي المتوفى سنة 710 وشيني المعترف mu'tari ibn ميكي فدا yake cewa yana cewa zai kawo maganarsa kafin ya shiga ya masa raddi eh, gaba-gaba yace wa amma aljawabu an alahadith ba'da almutalabati bi sihhatiha fa min wujud shi wancan malamin yake cewa jawabi akan hadisan da ibnu ya ambata a cikin littafinsa bayan mun neme shi tukunna ma ya tabbatar mana da ingancin hadisan inji shi malamin ya ce hadisai ne yawancin hadisai ne sai sahihai wasu mutawatirai wasu a cikin sahihai ne wasu a cikin sunan wasu a cikin musnad na imam ahmad su da ibn taymiya ya ta ambata ba wasu hadisai daban ba amma dai a bisa ka'idar masu raddi ko kowace gaba sukan tsokale ta sai cewa yi jawabi akan hadisan da shi ibn taymiya ya ambata ba adal mutalabati bi sihhatiha bayan muna neman su da tabbatar mana da ingancin su kamar wujo to an so shin da zamu bashi ta fuskoki daban-daban ne ahaduha fuska ta farko inda akhbaru ahad shi wani malami ya ce ai duka hadisan da ibn sai ya kawo da sifofin Allah hadisai ne akhbaru ahad hadisan kun mutane ne ba hadisai ne na gangan ku ba su da suke kai akhbaru ahad hadisin da mutum ɗaya biyu uku matuƙar dai bai kai adadin tawaturi ba to shi ne akhbaru ahad zai iya zama mutum ɗaya ne biyu ne uku ne hudu ne biyar ne bai kai matakin da za su kirawo shi mutawatir ba yace ce duk hadisan da ya kawo irin waɗannan ne la tufidul ilma bal tufidul zanna ba sa ba da fa'idar ilimi wato yaƙini ba tabbas cewa haka yake magana haka take ba ba ko kwanto ko kaɗan tufidul zanna suna fa'idantar da zato ne mai rinjaye wato kamar dai a bisa zato mai rinjaye annabi ya faɗa hmm. bisa zato marar rinjaye bai faɗa ba shi ne abin da suke nufi da azzan azzan suna nufin azzan da raja eh, wato an fi karkata zuwa ga ya shaɗa amma dai akwai wani sofa ne na ta ba ba ko kaɗan ne wanda bai kai kitar ba ba shi ne ma'anar zan to kuma dalilin da ya sa faɗa ka saboda su a bisa tafarkin su na aƙida idan hadisai ba su kai martabar yaƙini ba ko nasi bai kai martabar yaƙini ba ta fuskar sa ko ta fuskar sa. wato ta fuskar ma'anarsa ba za su kafa hujja da shi a babin aƙida ba saboda kana iya kawo aya ya ce maka wannan aya a bilalar ta la tufidu la tufidu lil tufidu zanna wanda shine ma abinda suke faɗa cewa duka hujjoji na sabiyat daga hujjojin da suka zo daga alƙur'ani ko hadisi inda ma tufidu zanna la tufidu yaqin saboda ka kaga ba a ba sa hujja da su a bisa ka'ida a cikin babin aƙida sai dai a kawo su istinasar ko saboda wasu dalilai na hankali sun tafi daidai da yadda zahirin ayar take ake nunawa amma ita kaɗai ayar ba za ta iya nuna wannan abin ba sai hankali ya fara tabbatar da abin sannan ita ayar in ta tafi daidai da yadda ya abin da sai ta zama hujja sauraka maganar ifadatu zanni wal ilm ba wai suna yin ta ne kawai a babin hadisai ba hatta a babin alkur'ani. suna cewa idan subutin su tabbatar sai kuniya ce wato sabata bil yaqin amma dilalarsa dilalar alfas dilala ce yi wa kai yadda ka fahimci abin ba haka ake nufi ba saboda ka ta fuskar ma'ana ba ka da tabbas cewa haka ma'anar take to kaga an ba an sa kokwantar da ya ciki saboda ka menene to zai tabbatar da ma'anar da nake cewa ita ce ayar take nufi shine ka hujjata ta hankali to in hankali ta tafi daidai da ma'anar da nake tabbatarwa to duk ma'ana ita ce ta tabbatacciya in wani ya saba min da hankalinsa to kaga an kuma dawowa cikin babin ta baba hmm. kaga zanne ya ta kuma dawowa to shi yasa a nan ya fara cewa to hadisan da ya kawo bayan mun tabbatar da ingancin su to ko ma sun inganta to la tufidu al-ilm ba sa tabbatar da ilimi wanda shine surkullar da yan bisa suke amfani da shi wajen rududin nusus na shari'a hmm. abin da ka samu su ce ayi tana yiwa fahimtar ka ce ba haka ayat take nufi ba saboda haka kaga ayat ta zama ba hujja ba yanzu sai ku dawo kuma ku yi ta rikici ka faɗa ya faɗa amma ayar an aje ta a zuwan ba hujja ba ce na kuma aka zangaro hadisi wasu maka hadisi ne khabar wahid ne wanda mutum ɗaya ne akwai a eh, kuskure akwai a mantuwa akwai ruwai a karyama hmm. duk wannan ihtimala ɗin warida akwai su tunda ko akwai su bai kamata ya zanto kayan hujja da wannan ba ko da kuwa shi wannan mutum da ka kawo hujjarsa ka kawo magana tashi wani babban sahabi ne sai na abubakar ne ko umar ne mm. a hankalce a hankali tajawuz al'akali zai iya yi wa ya yi gaskiya zai iya wa ya karya har ba masu ne zai iya yi wa ya yi dai zai kuma iya yin kuskure zai iya yin rafkanwa zai iya yin mantuwa tunda da akwai waɗannan ihtimalat ne to bai kamata ya zama hujja ba tunda akwai waɗannan probabilities ne zai iya kaza zai iya kaza zai iya kaza to bai kamata kuma ya zama hujja ba muna neman abin da kat la yahtabilu illa shay'an wahidan illa ma'anan wahidan to shi ne zai zama hujja to shi wanda ita ce shine shine fuska ta farko da shi wannan mu'tarid mai ikirazi yau yi wa ibn taymiya ikirazi da shi cewa hadisan da ka kawo kama tabbatar mana inda ta to amma ai kuma wahid da akhbaru ahad la tufidu al-ilm eh, wa eh, eh, inma tufidu al-dhanna hmm. lima urifa fil usul kamar da aka sani a cikin hadisan littafin usulul fiqh ga abin da suke faɗa biyu. فسكة تبيو أنها ليست نصوصا في ذلك نسي بني نسي أقول نسو a gurin لهم usul shine. dilalar eh, abin nan lafazin da ba daukan sama da ma'ana ma'ana ɗaya ce kawai a cikin ta asharatun kamila hmm. a gaba zai yiwu tara ba ba zai yiwu taɓa abin nan goma sha ɗaya ba saboda haka wannan shi ne nas amma idan nassi yana daukan ma'ana sama da ɗaya ko da ya fi rinjaye a farko sauran duk da rinjaye a cikinsu ba ma'anar to yana nan a sunan shi a zahir بل هي ظاهرة قابلة للتأويل نصوص qabilatun littawil nusus ne zahira الظاهر شيء يحتمل أكثر من معنين وهو في إحداها آه، ابن الراجح أما أثورا زي زمان تزمو ونما أنونس أكويس أما كما معنوني ونسكي مرجوحي قابلة للتأويل ذات إيه التأويل أنا التأويل إلى لفين تنزى لفظ صرف اللفظ عن معناه, الأصلي إلى المعنى المجازي للقرينة الدالة عليه تنزى لفظي لدى معناته تأثري أميل إسم معناته مجازي إذا أكون دليل ليكي هناك كيف سنجزائي صرف معناه سزوى بوت معناه دبم إذا أكون دليلي saboda haka kaga ashe tunda ba nassi ba ce ayar ba zai kamata zama hujja ba hadisin ba nassi ba ne bai kamata ya zama hujja ba walwajhu salis ce kuma fuska ta uku yake cewa ibn taymiya wanda duk muna cikin maganar shi mai itiradi ne ahmad ibn ibrahim ibn abdulwani as-saruji yace katta awwal as-salafu kathiran minha wa min al-ayati mun samu da yawa daga cikin magabata sun yi tawilin hadisai da dama mun da ayoyi da dama saboda haka a shi ka ga kofar tawili in ba a rufe take ba za a iya yin tawili da kai kuma kake cewa a za a ɗauki nusus ɗin nan ne a yadda suke a zahirin su ba za a yi masu tawili ba ce za a iya tawili domin samu wannan daga maganganun magabata da yawa wa'azina yana fi tawili ibnu abbas ya ce kuma ibnu abbas ya masa izini mai tawili wa huwa habru hadhihi al-umma shine shakundun da ilimi cikin wannan al'umma wa turjuman alquran kuma shine mai fassara alqurani Sai gairi ma ayatin yayi mana izinin yin haka a ayu da dama ba a ɗaya ba wa kala har ma yana cewa ya kawo asar ɗin ibn abbas yana cikin littafin musadrak na hakim da ismail Sifat na albayhaqi yake cewa idan khafiya alaikum shay'un min alqur'ani idan wani abu na alƙur'ani ya ma'anarsa ta ɓuya gare ku ko ta gane ma'anarsa ta goho fi shi'iri ta koma zuwa ga larabawa larabawan farko na jahiliya kafin ma zuwa musulunci in suka ce kaza suke nufi to wannan ma'anar da suke nufi ita ce za ku fasara alƙur'ani da ita fa hu diwanul arab saboda shi ta waƙa ita ce diwanul larabawa ma'ana ita ce take tattare da komai da ka sani na balarabe abin da shafi tarihinsa abin da shafi al'adunsa da ɗabi'unsa da komai suna tattara shi ne a waka saboda ba al'umma ce da aka santa da rubuce-rubuce ba ba sa rubuce-rubuce domin umbiyina ne wanda za su fanta su ba sa rubutu da karatu to ina suke aje tarihinsu da maganar nasabarsu da alfaharinsu da al'adunsu da menene to a cikin wata wakin suke ajiyewa saboda haka ku koma can nan za ku gano fasara alkur'ani ce da ya sauka da harshen larabci ƙara fi ƙauli ya ce kuma ya yi faɗa a game da wannan wannan ayar yau mai yukshefu an saƙi ranar da za a kwarin ya kobi ya ce a mata mai ikin kula da arabi ba ku ji maganar laraba ke cewa ba ƙamati da harbu bina alasa wato yaƙi ya tsaya da ƙafarsa suka ce yaƙi ya tsaya da ƙafarsa suna nufin yaƙi ya tsananta to saboda haka suka ce to wannan ma yau ba shafa an saƙin ba ana nufin ƙorin ubangiji ba ana nufin tsanani ya yi tsanani kamar da laraba suke cewa kamatil harbu an saƙin ko ala wato yaƙi ya yi yaƙi yaƙi ya tsananta to anan yana ishara zuwa ga cewa a mutemiya da ya hana tarihi ba da wato magabata sun saba masa domin ga ba abbas ya idan ka kasa gane wata aya ku koma ga maganganun larabawa to kuma ga shi a inda wannan aya ta zo yau mai shi kwan saki ya yi ishara zuwa ga maganar larabawa da suke cewa suke cewa kamar tun alharbu ala saq kaga an fahimci shidda suke nufi tsanani suke nufi to ce alwajhur rabi'u fuska ta hudu ta mai maka raddi sai ibnu arazatha al'adillatu al'aqliya waɗanda ayoyi a hadisai da ka kawo dalilai na hankali sun ci karo da su Wani da gaya muku aya da hadisi ba zai zama hujja ba sai hankali ya goya musu baya a gurin su hankali ya goyi bayan ma'anin da ka kawo ta ayar to shi ke ta zama hujja amma al'asulu shi da ke hujja ta hankali su ayoyi koda sun kasu a babin abin da suna kasu ne istinasan dan a ce maka to wannan abin da hankali ya tabbatar shi ne ayar magana amma ba ita ce hujjar shi ne farko to shi ne ce waɗannan hujjoji da ka kawo na hadisai a razat hal afriya A dalilai na hankali sun ci karo da su ko ya jibu ta'wiluha su wani su su to wajibi a yi tawilin nasan su dawo su tafi da hankali <coughs> domin shi ne asali shi ake bi ba shi yake bi ba da suka kauce masa to dole a dawo da su su bi shi ba su bi bayansa ba wai shi a da hankalin ya bi su ba <laughs> wallahi la yush wallahu la yushfihu shay'un min makhluqati ah, wannan hujjar ta hankalin kenan hujjar ta hankalin da su ayoyin suka saba wa zahirin su ya saba masa ya saba masa ya saba masa cewa Allah babu wani abu daga cikin mahaluki wani ba na halittar ubangiji da ya kama da shi wala ya hillu fihi hadisun wani fararen abu ba zai sauka cikinsa ba saurata sifofin da kake so ka tabbatarwa da Allah sifofi ne na fararru fararru suna da farko suna da Allah ba a sifanta shi da abin da yake fararre ne yana da farko wala ya hillu huwa fi hadisin sannan shi kuma zai shigo cikin fararre ba da kake cewa ya daidaita akan al'arshi ko yana sama to kamar ka shigar da shi cikin wani abu a fararre ne fararre da babu shi to kafin na ina Allah yake to za ka ga ya halatta ka sa Allah cikin hadis ba wa inda zalika yastahil wasfuhu bit tahayyuz wal ittisal bil mahdudat to in ko haka ne mustahili ne ba zai yi wa hankali sifan tashi da tahayyuzi wato komawa zuwa ga wata jiha a ce yana jihar sama wanda ka ba shi hayyuz ka masa ka masa za ka ce yana kan al'arshi ba ka masa gurbi gurbi kuma wani abu ne wanda yake da iyaka yana da farko yana da ƙarshe shi ne ya ce walittisal ce ya haɗu da wani abu bil mahdudati waɗanda suke da iyaka suke da farko da ƙarshe ya ce wa ƙala ta'ala Allah ya ce inna Allah ya suku samawati wal arda an tazula Allah ya yake rike da sammai da ƙasa don kada su bushe kada su burushi haka ne ce wa yumsiku sama'a an taqa ala al illa bi yana rike da sama don kada ta a kan ƙasa sai da izinin sa wa fi tsairi akan tsuntsaye kuma ce ma yumsikuhunna illa Allah ba mai rike su da su sai Allah fa idza thabata anna al-imsak al-hissiyya isu murad ijma'an فكذلك الاسبوع والاسبوعان التي وردت idan ya tabbata ka yadda cewa anan ba hannunsa ya sa iri saman ba ta yadda ba wannan ne muradin ba wanda kuma shi ne zahirin nassin yana rike da sama yana rike da sammai ta yadda ba rike yake da su da hannunsa to kenan wannan ya nuna kenan eh, ya nuna cewa al'isbe ko al'isba'ani da aka sinanta Allah da shi ya tsan ubangiji wanda suka zo su ma ba ba ya tsan ake nufi ba ka yadda da wancan tawilin tugu da kai daga wannan tawilin in san mu wadda a wuta ne mafakar jassan kuma masu ja da mu inda shi a saruji hmm. in masu ja da mu suka dage suka yi da'awar cewa ai kawai kowane na na akan zahiransa. sai da muka ce yatsa yatsa muke nufi yadda aka ce rikewa rikewa ake nufi to in suka dage akan wannan to su mai da Allah ciki mai da Allah su mu to kuma mai da Allah jiki mai da shi ne kamar wani mahaluki don jiki wani abu ne wanda yake bukatuwa zuwa ga wasu abubuwa wanda sai da shi zai tsaya to wannan shi ne ikira da ibn taimiyya ya kawo maka shi kafin ya kuma shiga bashi ansa aljawab ibn taimiyya ce an sa akan wannan maganganun na malar saruji amma qawluhu akhbaru ahadin la tufidu al-ilma cewa kabarin hadisan mutane ɗaiɗaiku ba sa fa'idan tabbaiki ne tabbaci a jawabu homin salasin zuwa to an sa hanyoyi uku kowace hanya an sace amma ga sunan guda uku ba ka yadda da wannan mutu akwai ta biyu ba ka ta biyu akwai ta uku bayanin muwafaqatil asari lil qur'ani wa tafsiri halahu na farko dai zai yi bayanin cewa duk hadisan da ya kawo daidai suke da alkur'ani ba wani hadisin da ya kawo da ya fita daga ma'anar alkur'ani da alkur'ani ya tabbatar da irin waɗannan da hadisan suka tabbatar da irin waɗannan sifofi haka shi ma alkur'ani ya tabbatar da irin su ko yadda alkur'ani ya tabbatar da irin waɗannan sifofin haka nan su ma hadisan suka tabbatar da irin jinsin wannan sifofin da kai suke kira cewa sifofi ne waɗanda suke a zahirinsu ba shi ake nufi وتفسيرها له سوسة تفسر القرآن وبيان وجوب قبولها وبيان وجوب قبولها كان لكم بيان يفسر التبريك هنا عند الدليلين دي أو أتكلم واجبي أبن دزورة بأنا بأكرميشي من دزورة بأنا بأنا بأكرميشي وبيان صحة الاعتقاد الراجح بها حتى أبن دي تبت معقيدة أشكين ولأن أبن أبن شما جانب شائن تتشيني تضيع في هنيا تفرق الطريق الأول أن نقول قيمة لكي الأحاديث الواردة الصيحة في هذا الباب حديثة سكرة والنباب وتباب الآياء الأسماء والصفات توافق القرآن وتوافق القرآن ويطابقها سنة دي جيدة القرآن هو قرآن إلى دي جيدة ويدل على ما دلت عليه هو قرآن إلى نورا إذن ما ألدت كنونها وإنما الحديث مع القرآن منزلت الحديث مع الحديث الموافق له حديثي دا القرآن كما حديثي نيدا حديث أنت تفيات بينها والآية مع الآية الموافقة لها كما آية دا آية كي تفيات كي بينها ولكن حديثي دا القرآن كما آية دا آية كي حديثي دا حديثي دا تفيات بينها Wani bi manzilati muwafaqati alquran lit-taurat ko alqur'ani yazo da abin da ya daidai da at-taura hatta qala an-najashi lamma sami alquran har an-najashi lokacin da ya karanta masa alqur'ani lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya karanta masa alqur'ani sai ce inna hadha wallazi ja'a bihi Musa la yakhruju min mishkati wahida ce lalle wannan abin da aka karanta na alqur'ani da abin da Annabi Musa ya zo da shi suna fita daga alkuki إيه وكذلك قال ورقة ابن نوفل وانت حديث سعيه حديث أم سلمة على شكل مصر إمام أحمد أنها قصة هجرة آه، متأنى هجرة مصر يزوى حبشة قلنا هكذا كمر يد ورقة ابن نوفل آه، وتؤمن أم من خديجة لما ذكرت له خديجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كنا خديجة تكي النبي صلى الله عليه وسلم وجنسة تباشي الأمر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومشي شيء انكسرت انتوسة يا تفيها يا تفيها تفيا جي شام يا يا شجاع الدين النصارى يا ترجع التوراة للإنجيلة يا ما فسر وسزوا على ربشي to shi لي da yi kuma da gaya masa gashi gashi a lokacin sai ce hazan na musu lalli kana ya ce musa wannan shine saƙon da ya rika zuwa wa annabi musa wato sai ya ji irin daidai abin da annabi yake faɗa shine abin da ya tabbata na wahayi ga annabi musa alaihi salam hadisi ne sahihi yana cikin sahihaini bukhari da muslim daga aisha radiyallahu ta'ala anha to shine ce fa idza kana fil qur'ani anna lillahi ilman yayin zanto a cikin qur'ani alkur'ani ya nuna cewa Allah yana da ilimi yana da sifar ilimi wa qudratan yana da sifar qudra la zakarna qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam muka zo muka ambaci na alkur'ani za mu ambaci na maganar annabi da tilkidi da wannan mu ambaci mai hadisin istikhara hadisin jabir dan abdullahi da yake cikin sahih bukhari a cikin addu'ar istikhara نبي رجاء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ألا إنا رباك ذابي إنا لمن زابك بعلمك علمك ألا يتبت المثل سفر علمك وأستقدرك إنا لمن إيكمك وأتو كمان إيكو كمان داما بقدرتك قدرك ألا يتبت المثل سفر علمك سفاتي تؤمن بيجي وأسألك من فضلك العظيم قالوا أنكر إذا فلا لنتني وقوله في حديث السنن وكما أبن لم تأمن فلا حديث السنن فلا شكي مساء إمام أحمد سنن مسائي حديث عمار بن ياسر في سنة دوبنا الدعاء اللهم بإلمك الغيبة وقدرتك على الخلق اللهم بإلمك الغيبة يا أبدي هنا لو أنت لا توسلي لإلمك الغيبة أبدي لإلمك وقدرتك على القلب لئي كنت حديثك على التحفة بشيبا قدرة ونعو ذلك لإلى يومنا أجا عادي سين يكون سنتمت إلى القرآن يتمتر فهذا موافق كذا يا سنجي لي ذلك إذا ذكرنا قوله الصحيح لأهل الجنة أكن إلى مكة أم بجمع قال النبي صحيح يا تتذوق دائن الجنة ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك من ذلك Allah yake cewa in aljanna Bana ba ku abin da ya fi abin da na ba ku din nan ba wato wani ni'imar da kuke cikinta ta bana ba ku abin da ya fi ki ba uhillu alaikum ridwani to zan saukar muku da yarda ta ala asqatu alaikum abadan ba zan yi mushi da kuma abada yadda ya tabbatar wa da kansa kudura kamar da alkur'ani ya tabbatar hadisai suka tabbatar haka nan ya tabbatar wa da kansa asqatu cewa yana fushi saraka shi shi ba wai sifa ce da kawai maluki ne ke sifanta da ita ubangiji da sifanta da ita bisa yadda ta dace da zatinsa yadda ba za mu kore masa kudura ba ba mu kore masa ilimi ba dan wani wanda ba ba Allah ba yana da iya tashi kudura yana tashi na nashi ilimin ba mu kore na Allah ba to haka nan dan wani yana fushi ba mu ce Allah ba ya fushi ba saboda wani yana yi yadda iliminsa yake irin nashi muka tabbatar masa da shi to haka nan kowace sifa da annabi ya sifanta shi da ita haka za mu tabbatar masa da ita irin tashi ba mu kore ba inda abin korewa ne annabi zai tabbatar masa da shi ba wa qawlul anbiya fi hadith ash-shafa'ati as-sahih da maganar annabawa cikin hadisin shafa'a wanda hadisi ne dogo hadisin Abu Hurairah Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu hadisin Abu Hurairah wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lam yaghdab ba'dahu mithluhu a yau wato wani rana ta alkiyama ubangiji ya yi fushi fushin da bai taɓa yin irinsa ba gabanin haka kuma zai taɓa yin irinsa nan gaba ba bayan wannan a ya tabbatar masa da sifatul ghadab sifatul ghadab waɗanda sifofi su shi al-mu'tarid wato bisa bisa da su shari'a suna tawilin suna bai da su zuwa ga ma'anar irada cewa ma'anar su irada ce iradatul intika ko iradatul adab ya ce rahama kuma iradatul bina'am ko iradatul ihsan sai tabbatar da dukkan tafsirin su zuwa ga irada ko ita suke tabbatarwa amma waɗanda sun yi ba su tabbatar da su bisa da hakikanin su to shi yake cewa a inda har ya tabbata da sallallahu alaihi ya sifanta Allah da sifofin da suka zo alqur'ani mun yadda to dan mene ne in ya zo da sifofi kuma daga baya mu ce ba za mu yadda da su ba أو ذكرنا قوله كومك أما شفت النبي إن الله يحب العبد التقي الغني الخفيف Allah yana son bawa mai takawa mai wadatar zuci kuma mai ɓoye ayyukansa wata ba mai bayyana kansa da ayyukan alheri don jarriya ba shi ma hadisi ne da cikin musulun hadisin abu sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu kaga shi nan shi ba ya tabbatar da sifar muhabba Allah yana so kamar yadda alƙur'ani ya tabbatar masa da yana so Ba ka annabi shi ba ce inna Allah yuhibbu da su abunsu ba sa cewa yana so suna ga so wani abu da sifa ce ta mahaluki sifa ce ta mahaluki sai da su yana nufin ya saka ya yi kyakkyawar sakayya ana nufin kyakkyawar sakayya ga sun mai da ma'anar ta zuwa ma'anar irada yuridul in'am yuridul isaba da sauransu kamar da suke faɗa to alqur'ani ya tabbatar da sifar soyayya Allah yana so ana son shi eh, وهكذا النبي تبتر سنن ده حديث ده يزو آه، وإن الله يحب العبد المفتن التواب الله إنا سنباوان ده أكي تغربة سنة زنبي شكوم إكي والتوبة مفتن وده أكي تغربة سنة يوم في تكتنة سنة زنبي يمتحن بذنب بعد ذنب ويتوب توبة بعد توبة أنا يعني نفين يا يعني سنب komawa ga Allah saboda ka shi ma Allah ke son sa hadisin da bai inganta ba hadisi ne mai rubi kwarai da gaske a musalta ne bil majahil yana cikin zawa'id na musul imam ahmad ala ala zawa'id abdullah ala musul imam ahmad da inganta ba وإن الله يعجب من رأي غنم على رأس جبل شذي على رأس جبل جبل جبل شذية hakanan hadisin da ya zo cewa Allah yana mamakin wato wanda yake kiwon dabbobi akan tsororuwan dutse shaziya a kisa da jabal yana kan wani yanki na dutse yana kiwo lokacin kiran sallah ya yi kiran sallah lokacin sallah ya kira sallah ya yi sallah to nan kaga an tabbatar wa da Allah da sifar babaki to shi ba hadisi ne sai wa ajiba rabbuna min qunut ibadihi wa qurbi ghairihi hadisi da cikin muslim Imam Ahmad cewa ubangiji yana mamakin yadda bayansa wa qurbi ghairihi ba ghairihi wa qurbi ghairihi ghair eh. ghair ne ba ghairihi وعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره wato ubangiji yana mamakin mu yana mamakin yadda bayansa suke fitar da kauna daga gare shi da kuma shi kusancin su gare shi gare su da yake kishin su kuma suna fitar da kauna a hadisin yadda yake zahika rabbuna lafazin zahika ne ibn biya yawanci irin waɗanda yana jawo su da kane sai lokaci aka samu shugabancin lafazi amma yadda yake a cikin musa imam ahmad hadisi ne hasan hadisin lafis ibn amir cewa zahika rabbuna wal au zakarna lahu ko mu faɗa masa da yake la kolo ma sha Allah wa sha Muhammad walakin kolo ma sha Allah thumma sha Muhammad kada ku ce sha Allah wa sha Muhammad ku yi ku da wawo ku haɗa bashiyar Allah da sa'a da sa'a annabi Muhammadu guri guda kamar daidai waje da suke tafiya da cewa ko kun faɗa haka a zuciya ku ba haka kuke nufi ba amma dai kan lafazin ya kunshi wani abin da ba shi ya kamata ba wani ya shi mutum in yayi maganar da ta mutunci ba a ce a yi kyakkyawan niyya sa'a wani su ba ta da gyara masa lokacin da suke faɗa ba suna nufin su daidaita bashiyar Allah da ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai lafazin yana ɗaukar wannan wahabin yuhi mu zalika to suka ce yasa da bai ce walakin kulu ma sha Allah sun ma sha Muhammad ku ce ma sha Allah sun ma sha Muhammad Ana kaga ku tabbatar wa da Allah mashiya wa nahwi zalika ce, fa inna ma zakarna hadhihi al-ashiya muwafaqatan li kitabillahi ta'ala duk waɗannan abubuwa mun ambace su saboda sun yi daidai da abin da Qur'ani ya zo da shi min ghadabihi wa ridwanihi wa mahabbatihi wa ajabihi wa mashi'atihi wa ghayri zalika waɗannan sifofi duka kowace sifa da akwai inda alqur'ani ya zo da irinta saboda haka babu wani abin da alqur'ani ya zo da shi hadisi ya saba masa babu wani abin da ya tabbata a sahihi a hadisi da alqur'ani ya saba masa don haka da abin da ya zo da shi da abin da hadisai suka zo da shi su ne abin da alkur'ani suka zo da shi suna fassara alkur'ani suna kuma tafiya daidai da alkur'ani wani haza kana imatu salafi yankuruna al'ayat wa ma yunasibuha min al fi hadha al-bab wa sa'ir abwab al saboda haka ya zama a ɗabi'a ta magabata in suna darasi ko suna rubutu ko suna hudu ba ko wani bayani sukan kawo ayoyi sai su ka hadisan da suke daidai da ayoyi don saboda da suke tafiya da ne wuce ta alƙur'ani wa mislahu da haka tare suke ba sa cin karo da juna ko dai a wannan babi na Allah sifofin Allah da sunayensa wasa'ir abwabil ilmi da sauran kuma babukan ilimi inda suke magana alwala suke magana sallah suke magana azumi suke magana zakka suke magana jihadi suke magana zamantakewar aure ciniki sayarwa da sauransu su da haka za su ka ayoyi ko su ka hadisai wanda suke tafiya da waɗannan ayoyi shine ce misali zikir ayatul taharati lokaci aka bace ayar ayar da ce magana kan tsarki wasu ya ko ce magana akan azumi wal hajji ko ayar da ce magana kan hajji wal jihadi ko ayar da ce magana kan jihadi wa ma shi yunasibu zalika min al ahadith kuma su kawo abin da daidai da waɗannan daga cikin hadisai allati tuqarriru ma'anahu waɗanda suke tabbatar da ma'anonin abin da suka kawo na ayoyin alqur'ani wa tufassiru mujmalahu suke fassara abin da ya zo a dunkule a cikin alqur'ani wa kadhalika إذا ذكرت الآيات في محبة العبد لربه هكذا أكا أنكاو آيو جسكي مغانا أكن محبر الله غا سن الله غبا وسع إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مثالي ألا yana son musu daga cikin وسكو فيما سكو وتوكله عليه ko suke ko a kawo ayo da suke magana akan tawakkulin dogarin bawa ga ubangijinsa wa ikhlasihi lahu suke magana akan ikhlasin bawa ga ubangijinsa wa khawfihi wa raja'ihi ko suke magana akan tsoron bawa ga ubangijinsa ko fatan bawa a wajen ubangijinsa wani hawi zalika da ire-iren waɗannan ayoyi kira ma'ahul ahadithul muwafiqatu lil qur'ani fi zalika sai kuma ka ayoyin da suka yi daidai da alkur'ani a cikin haka waka zalika idza zikira ma fi alqur'ani min sifati al-ma'adi wal jannati wan haka nan idan aka ambaci abin da yake ce alkur'ani da sifofin sifar ranar tashin kiyama dawo da mutane bayan mutuwa da maganar aljanna da wuta sai kuma ambaci ma fi al-ahadisi mimma yuwafiqu zalika sai ambaci hadisan da suke tafi da daidai da wannan أو ذكر ما في القرآن من قصص الأولين وتذكير الله لسيفنا المؤمنين بآلائه عليهم ko aka ambaci abin da yake ce a ƙur'ani da kisoshin magar al'ummomin farko da tunatarwar da Allah yake yi wa salafi na mu'mini na waɗanda suka gabace mu na mu'minai yake talatar da su ayoyin da ya musu wato ala'ihi ni'imomin da ya musu fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fi mazazihim a yaƙe yaƙen su ka yaƙin badar ka yaƙin uhudu ka yaƙin humaini da Allah ya faɗa ka yaƙin ahzab da ya ambaci ayoyin da suka ambaci irin ni'imomin da Allah ya yi wa mu'minai a lokacin ذكر الأحاديث المبينة للقصص المتقدمين فيكم أحاديث مسك بيان وأن السوشيال مغباتا والمبينة لصفة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث مسك بيان صفر yaƙi yaƙi da annabi kana ɗauka alƙur'ani ka karanta suratu ali ibrahim tana magana yake uhud ba za ka ga maganar ma ba ko sunan uhud ba ba ciki amma hadisai su suke bayyana wannan mu yaƙi da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita abin da kibawu ilil mu'minin ba kai da ana magana yaƙin uhud amma ba alƙur'ani ne ya bayyana ba ولا كدت تفاصيل الأبن ده فإيانا ولا قد سنوكم الله وعده إذ تخصونهم بإذنه ليفعلوا والجبل رماد يا القرآن ده إيه ودونا القرآن ده يكي بيانا فابن حديثين سكي بيانا ممكن في زلر القرآن بذاك غاني me eh? yake magana a kai ba duk wani abin da za ka tsara na bayani to daga wajen ka ne ba ba hadisan ka koma ba to in kuma za ka ɗaukar to sai ta ga ta bayanin wani abin da kamar tatsuniyar da ba a san da ya faru ba ina ya faru da suwa ya faru duk aka yi duk da ƙwari bai faru ba haka nan kaɗau suratul anfal tana magana yakin bana amma a fara jaka rabuka min bai kika bil haƙƙi na farika min al-mu'min karihu أنا يجاري الموت في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشركة تكون لكم جوانا ما يفسر راسي وقع بالنسكي da duk magana ce a ce maka rigina ta sama rigina ta kasa rigina ta kullo ta kasa amma su waye su maka sani ba in ka ce yakin kaza ake nufi to in ka hadisi ka kawo suna ka ne bayanin daga wajen ka suke haka nan ka ɗau suratul azab da yakin azab da take magana ba ka gane mai take nufi sai ka koma gari zai tsaye suratul tahrim ya yi wa nabi rima ta ma a halallahu laka ta fi zimar za ta yi azuwa ne ya faru ba za ka sani ba وكذلك إذا ذكرت الآيات التي ذكرت الأحاديث المبينة لسبب نزولها وما أريد بها وإذا وكذلك هكذا إذا ذكرت الآيات إن أكعبش آيوي ذكرت الأحاديث أكعبش المبينة لسبب نزولها كي بيانا سبب سوكرسو وما أريد بهذا أبن أكين في الآيوي ومعلوم بالضرورة أبن سنني وكتيبا wa ma'alumin bin rorati. abu ne wanda dole ne kowa ya san da haka anna hada min mattafaqa alaihi muslimuna abu ne da musulmi da suke ittifaki a kansa kaga wannan shi zai nuna maka can yan tatsina in talakatu wasu can wata al'umma ce can bara guri ba cikin musulmi ba duk wani abin da yake bayani na cewa hadisa annabi suke tafsir alqur'ani suke bayyana abin da ayoyin alqur'ani abin da musulmi suka itifaki a kansu hmm. haka ba a taɓa samun wani saɓani cikin al'umma ba hatta duk wanda ake saɓanin ba da su ko ba kan irin wannan ba ce hadisa annabi suna bayani alkur'ani ba kan wanda ake saɓani da su ba daga baya ne aka samu waɗanda suka kutso daga wasu addinai suka sa rigar musulunci suke cewa a raba alkur'ani da hadisi ba za a raba allah da manzonsa shine shine ya kai haka to za a ci nasara wajen rushe addini da kuma za su karata وهو أحسن ما يكون من بيان وهو أحسن ما يكون من بيان اتفاق القرآن والحديث وأن شين ما في كم بين زي كسن شين بيان يبدأ القرآن لحديث سكت في هذه كاو لأن أبو ود الكاو بشي واقع شيء باب الصلاة باب الأذن باب الزكاة باب الحج صورة أبواب العلوم دون أبدا ذاك كون آية القرآن ذاك من سيرة كتفية تعالى هكذا أنك شكو باب السيرة sirar annabawa ka shigo babin alkiyama da abin da zai wakana a cikin ta zaka hadisan da suke tafiya tare da su in ka shigo babin sirar annabi abin nan kafin nan ka shigo babin kisasul al'umma al'ummomin da suka gabata a hadisa annabi suna karin bayani ana in ka shigo babin sirar shi kansa manzo Allah da muminai sahabbai da suka rayu tare da shi alƙur'ani ya ba da labari irin ni'imomin da ya musu hadisa annabi su suke bayani haka to wannan shi ne mafi كان هيا لذاك بيّن يدى القرآن إلى بيت سكيت فيها تأويل فهذا نافع في تفسير القرآن الذي هو تأويله الصحيح وأنا الشيء لأبو بي أمفاني وجن تفسير القرآن والشيء تأويله الصحيح وتفسر القرآن تأويل الدسكية أو تأويل دسوس كتير زوا مليش تأويل دسكية والشيء القرآن يكيني فيه ونافع في إثبات ما دل عليه القرآن والحديث من الأحكام الخبرية العلمية الاعتقادية وشين أبني أمفاني وذن تنبت أبني القرآن إلى هديث ستنبتر ما الأحكام الخبرية أحكام الخبرية سنة أبو ودى سكي لاباريني لأن العباير لاباران الأمة من دسكة باتا لاباران آه، النبي لاباران القيامة لاباران لك لاباري جفد أبنجي جيدا سكوفنسا دون الأحكام الخبرية دي. al'ilmiya wanda ake sanin su ne ta ilimi ba wai ta aikace ba ba magana aiki ba san su a kudurce su al'itikadiyya na kuduri wal ahkam al-amaliyya nan su ne suke bayyana abin da alqur'ani da hadisi suka tabbatar na hukunce hukuncen eh, na aiki na aiki da gabobi kamar su sallah da azumi da sauransu al waɗanda suke buƙatar niyya sun bal ayatu qad takunu nafsan sannan ce aya za ta iya zama nafsi شيني بمعنى لا قد تكون ظاهرة إذا ما تكون ظاهرة إذا ما ظاهر شيني إذا ترى كده معنى بيو أما تفرقوا إذا شيء ما في الجاي سبب الذي يبدأ كي تبت الذهك وقد يكون فيها إجمال لا إذا ما أسامه إجمال أشكي معايا فلا أبون أدون قولي وأتلموا الصلاة وأتلموا الزكاة وأتلموا الحج والعمرة لله وأنا بمجمل أدون قولني أما يا أبو بوط فالحديث يقرر النفس حديثي زيزو زوا يتبت تأبن زوا نفسي هيك نفسا من حديثي زوا يتبت الدشي وتكون قابلنا ويكشف معناه كشف مفصلا فتولى مع نفس سوسي كبياني لك لك ويقرب المراد بالظاهر يقال قصدت المراد يا نفسي بك ظاهر شيرا لما أنا أما يافو قصدوا معنا لا تفرقوا في الكهديسي سوس تبتد والنفس ويدفع عنه الاحتمالات وميكي كور مثلا تكون احتمال شي كو كو كذا كو كذا تكون ابي في يزو بيشي كو كذا كو كذا كو كذا ويفسر المجمل ويوضحه أن يفسر نفس بيزو أدون كله إيه؟ المجمل ويفسر المجمل ويبينه ويوضحه لتقوم حجة الله به لا حجة ألا تتعيد شيء ولتبيين أن الرسول بين ما ما ما أنزل إليه من ربه كما دين أي بيان شو ما زال في أي بيان أبين أبي سكر مثلا الله شيء بيان حديثا ده سكر سكر إيه عشان النبي أي بيان بين معناه وحروفه جميعا يا بين معنى القرآن يا بين حروف القرآن كما يدم في كرنتا وأنه لم يترك البيان لا لمجمل ولا لظاهر باب ونعبد أبدا يزوء أدوك ko da ma'anar zahiri wato ma'ana biyu amma ta farkon ita ce aka fi da ita alƙur'ani ba hadisi hadisi bai tabbatar da wannan ma'ana ta zahiri ba ولم يؤخره عن وقت الح... ولم يؤخره عن وقت الحاجة وهذا بي جنكن تبيانا ما دقلوك شنا اكي بقاتا هل قد بيّن ذلك أحسن البيان وأجمله النبي أي بيانا هكا بياني ما في كوك وما في كاي صورة كباب وأنا أبدا النبي يبالي to wannan har yanzu dai yana cikin abin nan fuska ta farko hanya kuma ta abin nan ansar fuska ta farko cikin maganganun shi a saruji sannan kuma hanya ta farko cikin bashi ansa har yanzu ita muke domin wani tsari musamman za mu tsaya nan da su na gaba ma ci gaba An alhamdulillah ya rabu da وعن الشيوخ سعد لا إن الله يحب الأب المفتن Lord